rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. mu da saduwa da ku a cikin shirin ku karkaɗa kunnuwanku wanda ƙayatacciyar tasha mai farin jini kuma nan ba ɗaya mai suna Al'ajabi TV take ɗaukar nauyin kawo muku. Sunana Nabila Aliyu Tudun Wada da zan jagoranci shirin a halin yanzu. wanda kuma za mu fara karanta muku zazzafan littafi ƙayatacce wanda aka yi cakwakiya a ciki da kuma soyayya da ruɗani da tausayi da ban al'ajabi ku dai ku biyo ni cikin littafin rainin ki zanyi na asama'u abdullahi abubakar 'yar mama kuma masu sauraro idan ba ku manta ba a baya mun tsaya ne a inda bassam wato don ya kai basma makaranta baya ga an bata aji an nuna mata ajin da za ta zauna kenan wato primary six din da za ta fara har ma an bata uniform da kuma hijabi mai makarantar ya amince ta ringa zuwa da hijabi karami ba kamar yadda sauran ɗaliban suke zuwa ba hijab ba to ita an yarje mata har ma kafin bassam ya tafi ya kira ta ya yake mata wonin a gefe guda na cewar ta kula kada ta ringa kiriniya banda damba da yara ta kuma nutsu ta san ita matar aure ce banda yawan tsokana banda wasa da maza bayan ya mata wonin ta ce ta ji ta ɗauka ya ce maza ta tafi aji yana nan tsaye ta ruga a guji ta nufi ajin da aka nuna mata ajin ta kenan ganin ta tafi ya sa basam ya girgiza kai cikin takaici ya juya ya bar gurin a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora Yau ta tashi da wuri ta yi wanka saboda za ta fara zuwa makaranta tana ta murna da zumuɗi. Usaina na ta mata dariya Hassana ta ce in dai makaranta ce sai kin gaji da zuwa. Ita dai ta sauko ƙasa abinta bata ce ufan ba ta ga dadi ta gaishe shi Mome ta ce da ita kayan ya miki kyau sai dai wannan tilin gashin da aka fito da shi wa jafa. Shi yasa na ce musu a kai ki gurin salon a miki kitso suka ki ke ma da ki bakya so kika biye musu. Je ki ce son din kin tashi ya zo ya kai ki. Ta ce to ta tafi ɗakin sa a guje sai ta tarar bai falon yana ciki ta bude firij dinsa ta ga askirim ta ɗauka a hankali ta sa a jakarta sannan ta shiga ciki yana sa kaya da sauri ta juya ta koma da baya yana gamawa ya fito ya rike kunnen ta ya ce ke baki iya sallama ba in zaki shigo guri ko na yi falo fa sannan ya sake ta suka fito momi ta ce to bas mata sai kun dawo ta ce to bari na mu na sallama ta shiga ta fito ta ce mu tafi yaya ta kama ta tsawa a haka za mu tafi ba hijabi kin wani fito da gashi waje a ta ce masa ba zai shiga cikin hulan ba ne ba fa in ku haka ne sai dai na aske miki kishitan shi dan ku ba za ki dinga zuwa makaranta a haka ba ki je ma ki ce su hassana su baki hijabi aro in mun je zan ma principal din bayanin ke matar aure ce haka ta koma ta karbo sannan suka tafi yana zuwa yayi bayani ba su samu wani matsala ba shugaban makarantar ya yarda za ta dinga sa hijabi za ta dinga sa baby hijab sannan aka nuna ma aka nuna mata ajinsu za ta tafi ya kira ta ya rike mata kunne ya ce wallahi ban da wasa da maza in kika sake na samu labarin kina kula maza zan cire ki a skul din ne sannan na babballa ki ta ce to yaya ya sake cewa ban da guje-guje ki nisu ki yi abin da ya kawo ki ban da tsokana ta sake cewa to je ki in an tashi zan zo na ɗauke ki a guje ta rintuma a guje ta yi ajin da aka nuna mata ya bi ta da kallo tare da girgiza kai kawai ya juya haka basma ta fara karatunta ba ta wa kowa magana ajinsu sai wata ita Zainab ba ta samun matsalan komai saboda har yanzu ana mata lesin kullum ga kuma Hassana suna sake dora ta a hanya. Haka lokaci ya fara tafiya yau gashi ta yi wata uku da kwanaki a makaranta saura kwana kaɗan su fara common entrance. Wannan mutumin da ya ce yana son ta da za a mata registration shi kaɗai ya takura mata. Ya ta kallonta kenan ita kuwa tun da sam ya mata faɗa ko kallon shi ba ta yi kullum ya zo ɗaukar ta sai ya tambaye ta ko ta yi magana da maza sai ta ce a'a sai wata yarinya ce ce da ta takura mata kullum sai ta mata dariya wai yar ƙauye ce ita da hijabi take zuwa bata taba tanka mata ba ita da mazan ajinsa su yi ta mata dariya in za ta wuce da yake makarantar ta private ce ɗaliban ba sa saka hijabi yau ma sun tashi tana zaune a jikin bishiya tana jiran bassam sai ga wasu 'yan mata su uku 'yan jss sun zo kusa da ita bayan sun gama magana da mazan su kuma suna can gefe suna zuwa ɗaya ta ce mata ke basma yar karamar ki girman kai ya miki yawa ba kya ma mutane magana in suna miki dan kinga kina da kyau kyauki in banda ma al'amin me zai da wannan yarinyar ɗayar ta ce kila wa'innan shanyanyin idan nata kamar na mage ya gani ɗayar kuma ta ce dan Allah ku abin da ya kawo mu sai ku ɗayar ta janyo hijabin da ke kan basma ta sa hannu ta rike gan haka sai suka haɗu su duka suna kokarin cirewa ita kuma ta rike kyam ɗayar ta kai mata duka a ciki bata san sanda ta duka ba saboda azaba kuka ya kwace mata suka cire mata hijabin tana tashi ta haɗa su su duka biyun ta dinga kai musu duka ta kai su ƙasa ta danne dama ga da ƙarfi ɗayar ta kai mata duka aiko ta rike hannunta ta galla mata cizo kara ta kwalla sai ga mazan nan a guje sun taho basma bata saurara bata ci gaba da dukan na kasan ɗaya daga ciki ya daga hannu kenan zai taba ta da ni ya dauke ta akan yaran suka ji an daka mai tsawa don ne ya ce da shi kar ka kuskura hannunka ya taba jikinta dan zan balla maka shi duk suka tsaya don yana zuwa ya dago ta akan suran shi a bace bata san sanda ta rungume shi ba cikin kuka ta ce yaya ka sa min hijabi na su ne suka cire min ya kara rike ta sosai tana ta shekar kuka ya ce ya isa haka ya duka ya ɗauko hijabin ya maida mata sannan ya juya suka kowace ta sha wuya sai mai da numfashi suke mazan na gefe a tsaye ya ce me ta muku da kuka cire mata hijabi suka saukar da kai ya daka musu tsawa ya ce da ku nake ɗayar ta ɗago da kumburarren bakinta ta nuna ɗaya daga cikin mazan ta ce a hankali wancan ne ya samu yana so ya ganta da kyau ita kullum cikin hijab shine ya aiko mu mu cire mata nan da nan idan shi ya ja kuka sa a cire mu matata hijabi suka yi wiki wiki sun kasa magana aiko hukuma ce za ta raba mu take suka duka su duka suna bashi hakuri da kyar ya hakura da sharaɗin ko kallon banza ba za su kuma yi mata ba suka bata hakuri ita ma tun daga lokacin ta samu sauki kuwa a kwana tashi yau gashi har su basma sun yi jarrabawa sun gama suna gida kafin su shiga JSS1 ta kara girma sosai saboda jikin girma gare ta kirjinta ya fara fitowa haka mazaunanta momi ta ce ya kamata ta je gida ganin ummanta kuma don ne zai kai ta aiko ta murna don za ta je ta ga umman sulhunta da ɗahir masoyinta don a cikin kewarsu take. Bassam ke sanar da su Alkasim za shi Sokoto har suna haɗa baki gurin cewa Sokoto ya ce eh Sokoto ka ce fa kai da Sokoto har abada to ya zan yi 'yan reno ta zan kai ta ga ummanta alkasim ya ce to allah ya sa karka kuma haduwa da wannan aljanar yarinyar ko da yake kai ma da taka in ta ma taka ta rama maka tsaki ya ja kawai zancen banza ai ba kusan ita ce matar tawa ba suka zara ido dukansu alkasim ya ce no wanda naka kamar na taba ganin ta sanda kuka zo din nan a tare suka fashe da dariya ya ce alkasim ya ce ashe uwar 'ya'yanka ce dama don ya ce ni din me zan yi da wannan yarinyar? ai na faɗa muku jira nake da bikin ku na samu tsalaliyar nima na kama ba dan dadi ya min haka ba ai da yanzu har da ni ma zan yi auren kuma friends ni wallahi har na fara kaiwa ƙarshe yanzu da kyar nake bacci kullum sai na sha lipton suka fashe mai da dariya kai da ke da wannan tsaleliyar yarinyar kai ne ke faɗin haka yace ce ba za ku gane ba ne sun fito za su tafi har da sasana amma su tare za su dawo da shi saboda suna da lecturer monday sun fito sun yi kyau da su sosai amma ba hijabi suka saka ba tana ta buya a bayan su hasana kada ya ganta sun sauko ya galla mata harara saboda dadi na gurin shi yasa bai yi magana ba amma shi ma a zuciyarsa ya yaba da kyan da ta yi sai ya ga ta kara girma da kyau dadi na mai bayani ta silale ta shige ɗakinsa ta buɗe firji ta ɗauko ice cream ta ji kenan suka haɗa ido da shi ya harɗa hannu ya ce da ita sannu ta yi kasake ta sauke kai ya ce dama ke ke kwashe min ko a hankali ta ce masa yi haƙuri yaya ina so ne kuma a nan ya katse ta da faɗin kuma baki iya tambaya a baki ba ko ta ce ka yi haƙuri me yasa kika sa gila da kuma jan baki bayan na hana ta sake ce masa yi haƙuri sasana ne suka ce na fi kyau a hakan ya matso kusa da ita tana matsawa har suka kai bango sannan ya kamo fuskar ta ya haɗa da bakinta da nashi ya fara tsotso ta dinka ƙoƙarin ta kwace ta kasa shi ko kaman ya samu laulifaf da ƙyar ya sake ta idan shi har ya canza kala kala ya ce da ita daga yanzu in kika kuma sawa wannan ne punishment ɗinki shiru ta sai zara ido take saboda wani abu da take ji a jikinta sai wani yar take ji yana yawo a jikinta shi kuwa ɗauko wani tablet ya yi ya balla ya sha da ƙyar ta iya cewa baka da lafiya ne bai ce komai bai kama hanyar fita ita ma ta biyo shi a haka suka fito suka hau mota suka kama hanya ranta fes tana mai jin daɗin za ta ga ummanta da ɗahirinta a yau ta kuma faɗa masa ta kusa dawowa su yi auren su sun ɗauki hanya sosai tun tana ƙirga garuruwa suna fira da sasana har ta gaji bacci ya ɗauke ta don ya juya juyo ya kalle ta ya ga tana ta shararar baccinta gashi sun kusa shiga Sokoto. Ya juyo ya kalli su Hassana ya ce za ku gane gidan don ita wannan kasar ta yi bacci suka ce da shi e yaya. Har suka isa garin Sokoto su Hassana ke nuna masa hanyar da zai bi sun shigo unguwar su basma daidai gun da ta watsa masa gari ya juyo ya kalle ta a lokacin da bude ido suka haɗa ido ya ko watsa mata wani bakin kallo ta turo baki ta ci gaba da murzar idanta tana kallon gilas sai a sannan ta ga ashe har sun iso Sokoto ta ƙara bude ido cikin farin ciki da ƙarfi ƙarfi ta ce ye ya juyo duka mata tsawa baki da hankali ne sai ta yi lif cikin zuciyarta falmurna da ya take za ta ga ɗahiranta a ƙofar gidan su basma yake ƙoƙarin fakin ya juyo ya kalle ta sanda take yunƙurin fitowa bai gama fakin ba kafin ya ankara ta fice da sauri daidai nan ta ga masu alalen da ta taɓa barar musu kira ta ƙwalla musu ta ce yarinyar ta kawo tana isowa ta ce samun na hamsin ta bi ta da kallo ta ce su basma an zama 'yan birni ni dai samun sauri nake yarinyar tana sa alalen bayan alera tana kallon basma tana gamawa ta miko mata daidai lokacin da sasana suka gama fito da kaya yarinyar ta ce basma kuɗin ki zo ki karɓa ta ce mata wallahi a'a babu bashi basma ta ce kin manta canjin da nake bin ki ran da na barar miki da alala kika biyo ni sai da aka biya ki to ki cire a cikin kuɗin tun da ya saura daga haka ta shiga gida da gudu tana kiran ummanta muryar wa nake ji kamar basma cewar umma ni ce umma kin ganni su hasana na tsaye ta ruga da gudu bayan ta ta ajiye alale ta runguma umma ke da wa mamana au hasana a mara maraba ku da zuwa da kanta ta ɗauko tabarma ta shimfiɗa musu ta kawo musu ruwa suka gaida ita basma ta ɗauko robar alalanta za ta ci ta ce wasu hasana ku zo mu ci ta tashi ta je kusa da su usaina ta ce ita ba za ta ci ba hasana ku wata ce ya ba ta sha'awa za ta ci ita ta manta ma tare da bassam suke shi ko ya gaji da tsayuwa ya wuce masallaci ya yi sallarsa a zahar da la'asar a can can daga baya ne usaina ta ce umma tare da yaye muke fa mijin basma umma ta yi salati ta ce kin ga shashashen yarinya ne baki ce ya shigo ba kuka bar shi a waje basma ta zumburi baki kawai umma ta sake cewa tashi maza ki je ki ce masa ya shigo nan shi ma ai gidansu ne ta saka hijab ta leka bata gan shi ba can ta hango shi yana tahowa tana tsaye har ya karaso ta turo baki ta ce wai ka shigo bai ko kalle ta bai sako kai cikin gidan suna zuwa zaure ya riko ta ya kama bakin ya murɗe ya ce wa kike turo mu baki ta kasa magana saboda haka ta ce kai hakuri yaya ya sake ta ya ce in kika sake sai na miki abinda na miki ɗazin sai ta narke ido bata sa sake cewa komai ba suka shiga ciki ya yi sallama umma har ta yi mai shimfiɗa ya shigo ya zauna ya gaishe da umma sannan umma ta tashi ta kawo masa ruwa cikin sabon kofin silba ta ci gaba da cin alalanta suna fira da umma tana ba ta labarin birni su hasana na mata dariya suka juyo sallama umma ce ta amsa yayar mai alalace ce ta zo ta gaishe da umma basma ce ta ce a bata alale ne ta hana su kuɗin wai a canjin da take bin su umma ta ce ni Aisha yanzu basma har yanzu baki daina halin nan ba daga zuwan ki har kin ɗauko min magana cuta ta ai suka yi umma ina bin su canji da dadi ya basu kuɗi lokacin da ya zo hasana ta ce yanzu basma baki kyale musu canjin nan ba ni har na manta umma ta ce zilai ku yi haƙuri bari in baku kuɗin ku sharaf basma ta ce wallahi ba za a bayar ba basam ne ya watsu mata wani kallo ya kira zilai ya bata ɗari biyar za ta bashi canji ya ce ta bar shi ta tafi kawai basma bata kyale ba ta ce ina nan zuwa an san kuɗi na basam cikin zuciyarsa yake cewa ya auri ruwan dafa kansa kam hasana ta ce ashe ba Ki biya ba kika sa ni saka baki na ci alale umma ta ce halan haka take dauko muku magana a can a'a ba ta yi a can ji hassana ba su jima ba suka tashi don yin sallar magariba shi ko sam don ficewa yi waje domin ya nufi masallaci ya tasa sallar a can washe gari da safe sun gama karyawa suna zaune suna fira da umma basma ta ce ma umma ina ɗahiru ne umma haɗa rai ta yi umma ta ce kul kar in kara jin kin yi maganar ɗahiru baki san ke matar aure ba ce Ba sam na su a gefe haka kawai ya ji tsanar ɗahiru dahirin duk da bai san shi ba umma ta sake cewa shi dahir da kike magana a kan shi ya riga ya yi auren shi ma zara ido ta yi da sauri ta ce umma ya yi aure wa ya aura umma ta ce ƙawarki zubaida ya aura bakin ciki da takaici ya cika ta ta ce zubaida ya aura lalle ma zubaida ashe munafuka ce dama tana son shi wallahi sai na ci ubanta shi ma mayaudari ne ya rasa wacce zai aura sai ƙawata abokiyar faɗa na shi yasa da muka yi fada da ita ya basu ɗari biyar ashe dama sun ta yake umma ta daka mata tsawa ta ce baki da hankali ne mamana shi kwa don ran shi ya ɓaci da jin kalamanta ya ce a ran shi dama tana da wanda take so aka aura masa ita wai me yasa yake jin haushin maganar ta ma sai ya ji ma duk ya tsani gurin sai ya tashi ya ce ma umma zai shiga cikin gari sasana suka ce da shi ya zama bi ka ya watsa musu wani kallo ya wuce ya fita yana tunanin abin a ransa ya rasa me yasa take tsaye mai a rai me yasa maganar ta ta dame shi yana fita basma ta tashi ta yi wanka ta shirya ta ce wa umma za ta ta gaida yan uwa umman ta ce kin tambaye shi ne basma ta ce eh na tambaye shi fa ta shirga mata karya bata ko kalle ta ba ta ce sai kin dawo ita kadai ta tafi tana fita ta wuce gidan su Fatima kawarta da sallama ta shiga ta same ta tana wanke wanke ta taso da gudu ta rungume ta tana cewa basma yaushe kika zo jiya jiya ta shimfiɗa mata tabarma ta zauna ta kawo mata ruwa ta dawo ta zauna basma kin ga yadda kika yi kyau lalle birni ta karɓe ki basma ta yi murmushi nan Fatiman take bata labarin ita ma an an kusa bikinta yayin da basma ta taya ta murna suka ci gaba da firarsu nan take bawa basma labarin auren ɗayiru har ta yi mata kwatancen inda suke zama ta jima gidansu sannan ta ce bari ta tafi ta ɗauko hijabi ta rikota sun fito kenan sai ga zubaida ta dawo za ta tafi gida basma na zuwa ta kifa mata mari munafuka mayaudariya ta faɗa tana huci fatima ta rikota ta ce baki da hankali ne basma kina da aure ba zubaida ko ta bi basma da kallo ta ce ni kika mara eh an mara ki din ko za like your Armani. Zubaida ta daga hannu za ta dake ta sai aka finciko basma. Jiyowa ta yi danganin waye suka haɗa ido da bassam ya mata mugun kallo ya janye ta sai da ya kai ta mota sannan ya dawo ya ba Zubaida hakuri. Tuni cikin basma ya ɗori ruwa ya kalle ta sosai zai fara mata faɗa ya ga ta sa jambaki ya janyo ta ya fara kisin dinta. har ta ya fara zafi da ƙyar ta samu ya sake ta idan shi tuni ya ja ba na hana ki saka jambaki ba da ƙyar ta ɗago jikinta a mace ita dai wannan abin da yake mata wani iri take ji a jikinta. Kai yi haƙuri ya ta faɗa a sanyaye me ta yi miki kika mare ta ta ce da shi ba ita ce ta auren min saurayi ba kaɗan ma ta gani wallahi ya haɗa rai ya wurga ta gefe ya ji kamar ya rufe ta da duka dan haushin ta yake ji a irin wannan kalaman nata wallahi duk ran da kika ƙara ambatan sunan wannan yaron sai kin gane baki da wayo ita dai ta ki yin magana dan ta lura ran shi ya ɓaci sosai Sun kawo gida ta shiga zaure kenan sai ta tuna don haka ta tsaya ta ce don Allah ya ya kada ka faɗa ma umma ba zan ƙara ba. Bai ce komai ba ya yi wucewarsa ciki ita dai ta lura Kamar bai jin daɗi tunda aka yi isha ya shige ɗaki ko abinci bai ci ba. Umma ta ce ta je ta kai mai abincin ta ɗauka ta shiga ɗakin sai ta same shi ya tsugunna ya riƙe cikinsa da hannu sai zufa yake. Ta ƙaraso da sauri ta ce yaya lafiya? Bai dago ba don haka ta taɓa kafaɗinsa ta ƙara cewa lafiya yaya bata an kara bata ji ji ta a jikinsa ya matse ta sosai ya maida ta kan katifar ɗakin ya fara aika mata zafafan kis da kyar ya sake ta bayan tsawon lokaci yaya wai meye kake min wannan shiru ya mata kaman bai ji ba sai ta tashi za ta tafi har ta kai kofa ya kira ta da wata irin da kusassiyar murya kamar mai mura ta juyo a hankali ya ce don Allah zan samu lemon tsami a gidan nan ban sani ba amma bari na tambayo umma a'a ki dubo min kar ki bari ta sani in babu sai ki sanar da ni ta ce to bari na gani in babu sai na siyo ma kar ki fita ban so ki ƙara fita waje in dai babu don Allah ko ruwan Lipton ne ki samo min ta ce to ta fita shi ko ya takure guri daya. shi ya zai yi da wannan matsalar ne ya san shi mutum ne mai yawan sha'awa yau kusan shekara biyu da abin da ya fi damunsa sosai gashi kuma an auro mai karamar yarinya wacce nan renanta zai yi ko yaya zai yi haka ya ci gaba da juye-juyensa ta shigo da sauri ta shiro leman a zanin da ta bashi ki fasa min ki matsa min ya gaya mata ta fasa masan ya daga ya sa a baki ya matse shi duka sannan ya wurgar da bawan ya ce nagode ta ce da shi ka shi sauki ya ce eh zan da ji insha Allah to yaya Allah ya baka lafiya ta faɗa cikin sigar tausayawa sai ta ji ya ba ta tausayi ta kasa fita a dakin tana tsaye tana ta kallon shi yana juyi can kuma ta ga ya limshe ido idan kamar mai bacci sai a sannan ta fita jiki ba kwari ta shiga nasa ɗakin ta kwanta kasa bacci ta yi tana ta tunani ta tashi ta kara leƙa ɗakin sai ta ga yayi bacci amma bai ci abincin ba ta janyo mai kofar ita ma ta je ta kwanta abinta washe gari su hassana suna ta shirin tafiya gida ta fito ta tarar umman na ɗaura abin karyawa ta gaishe ta ta amsa mata sannan ta ce yau ba su haɗa min wuta a ɗaura ruwan kamu ta ce to ta fara haɗawa umma ta ce idan ya tafasa ki dama bari na je na ɗebo ruwa umma ki ki bar shi na ɗebo daidai lokacin bassam ya fito daga ɗaki ya karaso ya gaida umma shi ta kansa ya ce ta bashi bokitin da farko ta ki sai daga baya ya amsa ki raka shi basma don bai san wajen ba cewar umma ta amsa da to ta zira hijabin ta suka wuce tare ina ne wajen ya tambayi ta bayan sun fito ta ce rafi ne ya zaro ido ya ce rafi ta ce eh ai tuka tukan mu ya lalace suna tafiya tana ba shi labari shi dai bai cewa komi basma basma basma suka ji ana kwala mata kira ta juyo da sauri sauri ɗahiru ne suka tsaya suna jiran isowar shi bai ko kalli basan ba ya nufo haɗa rai ta yi don haushin shi take ji bas dama yanzu zan je gidan ku jiya na dawo daga abuja shine zubaida take bani labarin kin dawo daga birni kin yi kyau basma kin ga yadda kika kyau kuwa amma me yasa har kika mari zubaida me ta miki kafin ta yi magana basam ya matso ya ce masa kai baka da hankali ne kai baka san matar aure ba ce ɗahiru ya ce budurwa ta ce kuma na san ni take so ba kai ba basma ta yi sauri ta ce ba na son kamar yau dare ka yaudare ni ka auri ƙawata tana kaiwa nan basam ya ja hannunta suka wuce suka bar ɗahiru a tsaye a gun yana tunanin irin kyan da tai shi don ya haɗa rai ya ce mata ba na hana ki magana da shi ba ta ce mishi ka yi haƙuri ai shi ne ya sha gaba na fa kana kallo bai gane ce mata komai ba har suka isa rafi tana zuwa ta ga fatima ƙawarta a ciki tana wanka ta ƙwalla mata kira ta fito da sauri ta ce bas marafi kika zo da kanki ta ce eh umma ce ba ta da ruwa shi yasa fatima ta ce to mu je to masu sauraro duka-duka a nan za mu tsaya sai kuma idan Allah ya kai mu shiri na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ga masu tambaya sharhi da ake kira comment sai su ajiye ta wannan shafin. Ku dai kada ku manta idan kun shiga ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.